watan sha biyu watan zulhijja hijira da nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi da sha uku ga watan shida watan yuli kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ta yi hada wannan masallaci ne albarka da ya biya wa sunna da ke nan buwar tudun wadadi ƙaramar hukumar nasarawa a jihar Kano Najeriya domin zauna da ganin mu tsaya a karatun tafsiri da muke yi na tafsirin Qur'an al-Azim tafsirin da aka sani da sunan tafsirin Ibn Kathir muna cikin tafsirin sura ta farko a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka tsaka bayan hijira ta biyu a jerin surorin alƙur'ani daga sama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 الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأفلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نعم بارك الله فيكم da yan uwa masu albarka ayar da ta gabata allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin wata iskaliya ko wata shubaha da musulmi suka samu a kan sa'ayi tsakanin safa da marwa inda ya da aya cewa lallai sa'ayi tsakanin safa da marwa na daga cikin asalin shari'o'i na aikin hajji ina cikin ayyukan aikin hajji da aka shar'anta tun da farko da waɗannan ayoyi da alaran mai karanta su kuma allah ina bayanin matsayin mutumin da yana da ilimi sai goyi ne makomarsa shine Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda lalle waɗannan da ke koyewar abin da muka saukar na daga hujjoji da shari'a min ba'di ma bayyanahu bayan mun bayyanar da hujjojin da shari'ar ga mutane fil kitabi a cikin littafin alkur'ani ko kuma a littafin da Allah ya saukar zuwa gare su idan a al'ummomin da aka saukar da littafi zuwa gare su kamar yahu da nasara to duk waɗanda suke da irin wannan kifa ula'ika ya la'anuhum Allah Allah yana tsini musu wa ya la'anu hukun la'inu haka nan masu tsiniwa suna tsini musu dan mutum in isan ilimi sai ya koyi sai ya cutar da mutane ke ya yi zalunci to wannan din shi kuma zalunci yana cancantar da la'ana dinuwa Allah yake illal ladina tafu sai fa wadanda suka tuba wa aslahu suka gyara karnar da suka yi da gyara wa bayyana suka bayyanar da abin da suka boye fa ulaika to masu irin wannan sifa atubu alaihim zan karbi tuba akan su wa ana tawwabur rahim kuma lallai ni ni ne mai yawan karɓar tuba kuma ni ne mai matuƙar jin kai inda Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa matu wa kuffaru kuma suka mutu suna kafirai ulaika alaihim la'natullah to waɗancan akwai tsinuwar Allah a kansu wal mala'ikati akwai tsuntsuwar mala'iku a kansu wannan sai ajma'in mutane gaba ɗaya ma za su tsine yauke za mu zo mu ji bayanan malamai a kan wannan khalidina fiha suna ababen dawama a cikin wannan tsinuwa ko sakamakon abin da ke biyo bayan tsinuwa da abin da ke biyo bayan tsinuwar Allah azaba ce to wanda duk ya shiga cikin wannan azaba ta Allah ina abin ƙaddarawa da wama a cikin abin da yake nuni zuwa ga haka Allah ce la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sauƙaƙa azaba ga buran su ba wala hum yunzarun kuma su din ba za a yi musu jinkiri ba bayan sun mutu suna kafirai a ce su kawo wani hanzari wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب wannan narko ne mai tsanani kashedi wanda ya kai matuƙa ga wanda duk ya ɓoye abin da manzanni jakadun Allah suka zo da shi na daga hujjoji bayyanannu kan manufofi ingantattu da shari'a. wadda ke amfani ga zukata min ji ma bayyana Allah ta'ala li ibadihi bi kutubih bayan da Allah maɗaukaki ya bayyanar da waɗannan hujjoji da manufofi nasu ingantattu da shiriya mai amfani ga zukata a cikin littattafansa allati anzalaha ala rusuli wa littattafan da ya saukar ga jakadunsa manzanninsa waɗanda ya ko zuwa ga mutane amma sai aka samu waɗansu suka ɓoye to su waɗancan ɗin su kuma Allah ya tsiri su قال أبو العالية أبو العالية يتي نزلت في أهل الكتاب وأن الآية تاسو كتكين شاء من أهل الكتاب مزوال الذات كتبوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم sun ɓoye sifar annabi muhammad sallallahu wadda ta zo a cikin littafinsu kuma akhbara annahum annahum yal'anuhum kullu shay'in ala sari'ihim zalik sannan Allah ya labarta cewa su din kowanne abu yana tsine musu saboda mugunyar aikin suna fa kama anna alima yastaghfiru lahu kullu shay kamar inda malami duk wani abu yana nemo masa gafara hatta al fil ma har da tsuntsun ainihin kifi a cikin ruwa wa tsairu fil hawa har da tsuntsu a cikin iska ina filfilo duk suna nemar wa malami gafarar Allah subhanahu wa ta'ala to fa haula kuma waɗancan da suka sani suka take suka ɓoye da khilafin ulama suna saɓanin malamai ya yaktumuna waɗanda su ɓoyewa suke sun sani sai suka ɓoye to su kuma fa yal'anuhumullah Allah yana tsine musu wa yal'anuhumul la'inun kuma duk wani mai tsiwa yana tsine saboda ne dalilin ɓoye ilimin da suka yi ya sa shi da suka ɓoyewa ɗin ya an fahimta dalilin ɓoyewar ɓoye ilimin da suka yi sun sa shi kuma ya su saboda ɓoye ilimi cutuwa ce وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا ya zo a cikin hadisi ainihin jinginalle ta hanyoyi da sashen suna karfafa sashi an abi hurairah wa ghairi daga abi huraira da wurin sa Allah ya kara musu yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي من سئل عن علم وأن أكثر بيش جمد ومن علمي إنا دا علم ياسا أبي فكتمه سيقويش والجم يوم القيامة بالجام من النار رين قيامة ذا مثل للزامي da wannan ilimin nasa amma linzamin na karfan wuta ne an gane ko saboda ne saboda ya koyi ilimi wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wannan hadisi yana cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal yubi na biyu shafi na 263 Imam Zailai al-Hafiz a cikin tahrij a hadisin kashaf juzi na farko shafi na ɗari biyu da da hamsin biyu zuwa ɗari biyu da da hamsin bakwai. ya faɗaɗa wajen ambatan hanyoyin da wannan hadisi ya zo saboda ya nuna ingancin hadisi an gane ولبثوا صحيح wanda kuma yake cikin sayyid bukhari da sayyid muslim ana bi huraira daga abi huraira annahu qala yace laula ayatu fi kitabillah ba dan wata aya kwaya sai ba cikin littafin Allah ma haddathtu ahadan shay'a da ba zan ga kowa magana ko guda ɗaya ba ta hadisin annabi وتعالى تولنا إتتولنا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى للي وطن لدك يقوي أبن نمك صوكر ندك وحجوجي بشريع من بعد ما بيناه للناس بايا من بينا أبن بمتاني أتكلم تفكير كتابي أتكلم تافي أولئك ما صير وشن صفا يلعنهم الله الله إن أتينهم ويلعنهم اللاعنون هكذا الدقم يتين وإن أتينهم حديث ينا تنسو البخاري hadisi ne lamba 111 haka yana cikin sahih muslim hadisi ne lamba 2490 wa qala ibn abi hatim ibn abi hatim yace حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن ابي سليم عن المنهال بن عمرو عن زازان ابي عمر عن البراء بن عازب قال البراء بن عازب يتي kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi jinaza mun kasance tare da manzo Allah su sallam a binne wata gawa faqala sai manzo Allah yake innal kafira yutrafu darbatan bayna ainihi kun ga kafiri ane masa wani bugu bugu a tsakanin idanunsa fa yasma'u kullu dabbatin kayr sakalai duk wata dabba tana jin karar wannan arnin da da aka binne shi aka tambaye shi bai iya amsawa ba dukan da aka yi masa tsakanin idanunsa guda biyu kowanne abu mai rai ina jin wannan karar da zai yi in ban da mutum da Allah fatal anhu kullu dabbatin sami'a sautahu to duk dabbar da ta ji muryarsa da wannan kara don tara zana sai ta ci Allah ya tsine mishi sai ta tsine masa fa zalika qaulullahi ta'ala abul ya ce wannan shine ko albara ɗan azmi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wannan shine ma'anar fadar Allah da yace ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'imin wadancan su ne wadanda Allah yake tsine musu kuma masu tsinuwa suke tsine musu yani dawabul ardi yana nufin sauran halittu da suke ban kasa banda aljanu da mutane kowanne abu zai tsine wara wasu ma ja an muhammadin babba ana nazarin muhammadin ne wannan hadisin ibn ya ruwaito shi daga muhammad dan asbabba daga amma dan muhammad da wannan lafazi an gane ko da aka ke nan wannan ina nuna allah ya da allah ya faɗa a nan su ne sauran halittu banda aljanu da mutane وقال عطاء بن ابي abu ma bi raba ya ce kullu dabbatin wal jinn wal insu ana nufin dukkanin dabbobi da aljanu ma da mutane duk suna tsinewa masu koyi ilimi masu koyi gaskiya wa qala mujahid imam mujahid yake idza ajdabatil ardu idan aka samu fari a ban kasa qalatil baha'im sai dabbobi su riga cewa hada min ajli usati bani adam an samu wannan fari din ne dalilin masu sabo daga cikin yan adam la'ana sa ta bani adam ce Allah ka wa masu sabo a cikin yan adam shi ne ma'anar yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inu anas da العالية Allah ya أنس وقتادة suka ce. الربيع بن أنس وقتادة الله Allah ya ce la'anu humul يلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون ina nufin mala'ikun Allah da muminai suna tsinewa masu boye gaskiya don su suka san illar da waɗanda suka boye gaskiya suka yi an fahimta jama'a kun ga tafiya da sunna ba don waɗanda suka boye gaskiya ba da yanzu ba babu sauran gwada ba ahlus sunna da kowa yanzu ahlus sunna to amma ko waɗanda suka boye gaskiya sun sani sun san gaskiya amma suka boye ta kuma suka ci gaba da tallata mutane ƙarya sun san sunna suka ɓoye suka take suka ci gaba da bayyana mutane gida. to da haka waɗannan su ne suke shiga cikin irin wannan mala'ikun Allah sai su riga tsine musu sannan mu'mine na gaskiya su riga tsine musu wa qad ja'a fi hadith ya zo a hadisi anna al-alima yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitan cewa malami na Allah duk wani abu yana nema masa gafara har da kifaye a cikin ruwa waje a fi hadhihi aya ya zo a wannan aya anna katimal ilmi yal'anuhu Allah wal mala'ikatu wan nasu ajma'un me koye ilimi shi kuma Allah yana tsine masa mala'iku suna tsine masa mutane ma gaba ɗaya suna tsine masa saboda ne waɗanda suke yaɗa gaskiya sai suka haɗu da wanda ya ɓoye gaskiya za su tsere masa su kuma waɗanda aka wa gaskiyar za su tsinewa wanda ya ɓoye musu gaskiya saboda ne saboda ya cutar da su dalilin ɓoye gaskiya kai su gidan azaba ya kai su cikin fushin Allah to da haka shi sai ya haɗu a cikin tsinuwa Allah ya tsine masa mala'iku su tsine masa muminai daga cikin mutane su tsine masa waɗanda ya ɓatar ma su tsine masa za mu zo in istaba'u alladina tubi'u min alladina saba'u an gane wallahi nuna aiban masu tsinuwa din nan da aka ce har ila yau wa hum kullu fasihin wa In ma bi lisanil maqal aw al hal shine duk wani ne iya magana da yaren larabci ko mai yin magana da yaren baubayi ko da harshen furici aw al hal ko da harshe na hali wato ko bai bude baki ya ce Allah ya tsine masa ba sai yayi aikin da yake nuna yana tsine shi aw law kana lahu aql ko da za a ce yana da hankali da ya tsine masa aw yawmal qiyamati ko kuma a ce ran kiyama ranar za a tsine masa wallahu alam Allah shi ne mai ma'ana dai abin da ake so a ce mai ɓoye gaskiya mai ɓoye ilimi ya yi taka tsantsan kare samu kansa a wannan gaba don mummuna ce kare samu kansa a wannan hali don ba zai masa kyau ba ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء bai تاب إليه Allah sai sannan ito ga ce waɗanda suka koma zuwa gare shi suka tuba faƙali sai ce illallabi na tabu wa lahu wa bayyana sai fa waɗanda suka tuba suka gyara suka bayyana abin da suka ɓoye ai raja'u amma kanu fihi wato suka dawo ga barin abin da suke cikinsa wa aslahu a'malahum wa ahwalahum suka gyara ayyukansu da halayensu wa bayyanu nasi ma kanu kasabuhu suka bayyana wa mutane abin da suka kasance sun boye gare su wa ulaika atubu alaihim to irin waɗannan zan karɓi tuba akan su inji Allah wa ana ne ne mai yawan karban tuba arrahim kuma mai matukar jin في هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله a cikin wannan. akwai hujja da take nuna cewa wanda yake kiran mutane zuwa ga kafirci ko yake kiran su zuwa ga aikata bid'a in ya tuba Allah madaukaki zai karbi tuba sabanin yan murji'a da suka ce babu tuba da su da mu'tazilawa suka ce kawai in kai sabo ba zan tuba dan wuta ne kai kawai an gane amma ba za su ce kai dan wuta bane kai ce sai ce to in kai sabo yanzu ka zama kai ba mumini ba kai ba kafiri ba kana wani wuri da ake samun zula bai na manzilatai wato kai ka zama wato ba tsuntsun gida ba ba tsuntsun daji ba je magi amma sai su ce kuma yin amma aka je lahira ko wuta za ka shiga kuma in ka shiga ba za ka fita ba to ka ga an gudu ke nan ba mu ba tsira ba Allah ka tsare ba ita to su ma ba za su shiga aljanna ba ke an gane وقد ورد رياض ya zo anna al الأمم as-sabiqata cewa al da suka gabata lam takun tawbatu tuqbalu min mithli ha'ula'i minhum ba a karɓar tuban irin waɗannan daga cikin su duk wanda ya kira mutane zuwa ga kafirci to ko ya tuba za haka nan iya kira mutane zuwa ga wata kirkira wani addini da ya kirkira na bid'a ba wai a kirkiri wani addini ba a cikin addinin da Allah ya saukar kamar bidoyin da ake samu yanzu a cikin musulunci to wanda duk ya kira mutane zuwa ga aikata wata bid'a sai suka bi shi to shi ma ko ya tuba Allah bane zai karɓi tuba shi wannan al'ummomin da suka gabata walakin na hada min shari'ati nabi tawbati wa nabi ba. sai dai wannan karbar tuban ya zo ne a cikin shari'ar annabin tuba annabin rahma salawatullahi wa salamuhu alaihi tsiran Allah da amincin Allah tabbata a gare shi kuma akhbara ta'ala sana Allah ya bada labari an man kafara bihi wa samara bihi al-haru ila mamatihi ga wadanda su game da wadanda suka kafirce da shi kuma suka togace akan wannan halin zuwa mutuwar su bi anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in cewa akwai tsiwar Allah akan su da mala'iku da mutane gaba daya khalidina fiha kuma suna ababen kaddara da wama a cikin ta aikin la'anati tabi'a wato cikin wannan tsinuwa wadda take mai bibiyati lahum zuwa gare a gare su ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama kuma musahibati lahum fi nar jahannam sannan za ta ci gaba da kasancewa tare da su a cikin wutar jahannama allati la yukhaffafu anhum al'azab wanda a cikin ta ba za a sauƙaƙa musu azaba ba fiha a cikin ta ay la yanqusu amma hum fihi wato azabar ba za ta ringa raguwa ba ga biran hali mummuna da suke ciki na azaba bal azabar lahira ma hawa take yi kamar dadin lahira ne an gane kaga a nan duniya mutum akan sai ya saba da wahala ko idan baka gane wannan ba samu wani wanda zaka ga ya kone kai kana kallon sa kana tausaya masa amma yanzu wannan ciwon da ake ji shi ya ma saba da shi baya ji ga sunan sai su ringa fama saboda suna bara ana ba su kuɗi sai su ringa fama da gangan kawai don su yi bara su samu kuɗi to ka kai kana jin tausayinsa ina jin zafi amma shi yanzu ya saba ta an bayyanta to kaga nan duniya ana iya saba da wahala to lahira ba za a saba da wahala ba ko da an bata wuri guda amma kuma dan a ringa samun kauyi kullum a ringa a azabar sai ta ringa yin sama sama sama kamar dadin lahira ne in ka je lahira ka samu aljanna to dadin kullum da yake yi gaba yake yi dan kada ya zama irin da ne ka saba da shi da haka ba za ka yi dokin sa amma abin da aka baka yau sai ka ga ya ninninka na jiya dama na jiya ya ninninka na shekaran jiya na shekaran jiya ya ka na shekaran jiya wancan to da aka baka wannan za ka yi shauƙin Allah kai mu gobe don za a baka wanda ya fa an fahimta. amma ka ga daɗin duniya shi kuma kullum sabo kake da shi ya yi wannan daga an saba normal a gani walahun kuma su ba za a yi musu jinkiri ba ai la yugayyaru anhum sa'atan wahida wato ba za a sauya musu azabar ba daidai da awa daya wala yufattaru kuma ba zai zama to ya kare ba bal huwa mutawafilun da'in bal azaban lahira mai togewa ce mai dawama ce fa na'udhu billahi min zalik da haka muna neman tsarin Allah daga azaban lahira wa qala abu al-ali wa qatada abu al-ali da qatada suka ce innal kafira yuqaf yawm al-qiyamati fa yal'anuhu Allah za a tsayar da kafiri ran kiyama sai Allah ya tsine masa kuma tal'anuhu al-mala'ika sannan mala'iku su tsine masa sun mai la'azuhu nasu ajma'un sannan duk mutane kowa ma sai tsire masa Allah ya tsire masa tsire Allah ka tsare malai yake ga wani bayani a razari la khilafa fi jawazi la'anil kuffar babu sabani tsakanin malamai ya halatta ka tsine wa kafirai gaba ce Allah tsine wa kafirai an fahimta wannan babu a tsakanin malamai ya halatta وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance wa amman ba'dahu kuma an samu daga waɗanda suke bayan sa min al'a'immati daga shugabanni yal'azuna al-kafarata fil qunut wa ghairi suna tsine wa kafirai a cikin alqanut da wani alqanut wato haka zo alqanut ana tsine musu saboda me saboda irin tasgaro irin abin nan matsaloli da suke kawo addinin musulunci saboda haka zo Allah ta tsine wa kafirai an fahimta yanzu kuma ga akwai na abu da yake faruwa na blackmailing da musulunci da ake da musulmai suwa suka cika wannan abin kafirai ne to yin gagayar wani suka shi Allah tsine wa kafirai saboda me sun kisa shirri a cikin al'umma sun kisa shirri a cikin al'umma yanzu wadanda suka yi abducting yara 'yan makaranta a oyo an kama su gaba daya babu bahaushe babu fulatani babu barbare ba ma dan arewa duk su isu ne kiristoci ne da yarabawa guda uku waɗanda aka kama da ibo guda ɗaya amma kuma suna claimin wai suna wai ba za su sake su ba ta hanyar shara musulunci a Najeriya. Eh a a ba oyster a Najeriya? To shi kenan particularly oyster. amma they claim sai an declare Nigeria Islamic State yanzu kirista sai su ce mu abin da muke so fa jama'a mu su yadda ma a yi shari'a da littafin nasu Allah ya sa kun gani ai mun sha faɗa ai wani abu ma tunda an fahimci cewa constitution din nan ba zai iya kawo zaman lafiya a kasar nan ba ko to a ɗauki shekara goma goma kawo kowace shari'a gwada a fara da tasu yanzu constitution tun da bature izo ya samu dama ko mutu tun da ya ba da yancin kai shekara 60 da nawa yanzu da shida ko har yanzu constitution ya kasa kawo ne ya kasa kawo daidai ko a kasa to a ajiye a zuwa ɗauki bible a hukunci da shi a gwada shekara goma a gani in mai ba an kuma su da suke da addini kuma da nasu littafi su kawo a gwada in mai ba mumin yadda musulunci ya zo a ƙarshen layi in kowanne ya kasa to a kawo da zai iya ko? in kowace ta kasa to a kawo da zai iya shi ne musulunci ita ce shari'ar musulunci baka ga ranar kiyama duk annabawa za a nemi ce kawai wajen su ba kowa ke ba zai iya ba da an zo da annabi sai ce ana laha ana laha ana laha babu wani tsari na shari'a da zai kawo daidaito a tsakanin al'umma da jin daɗin rayuwa in ba musulunci to a gwada kowanne an yarda kaga fa a shari'a kiristiyaniti ba kun taba tun da kuke kun taba duk wata jiha da suke da kiristoci da yawa sun ci a yi gilanin sassan kiristiyan shari'a su ba a taba yi ba suwaye suke yi musulmi ko ce ta ta ta ta ta yi da gilanin jiha shari'a ce saboda saboda musulunci akwai adalci kaga a shari'ar a christianity ba, barawo regardless da me yasa sata a ina ya sata me yasa sata kawai in ka yi sata yi aka tabbatar ya yi sata kashe ka bala kisa ne ta gaya da an yi barayi da yawa to a gwada ma Allah ya kawo da haka in kaga irin waɗannan ƙalubale malamai suka ce babu laifi sai a tsine an gani fa kafirul muayyan amma kafiri muayyane wani faqad zaba jama'atu minar al-ulama ila annahu la la'amu, to malamai sun tafi ko su daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba za a tsine masa yanzu a duniya akwai mutane mafiya shari fiye da donald trump da wannan ɗan iska na isra'ila na tanyahu akwai wanda suka fi su yi amma malamai sun suka ce bai halatta wasu malamai suka ce bai halatta ka ce Allah ya tsine wa Trump bai halatta ka ce Allah ya tsine wa yawa wannan ra'ayin waɗansu malamai ne an gane na la nadri me yasa ka ce ba za a tsine wannan arnan ba a karan kansa dan ba mu sani ba bima yuhtamu lahu da me zai tuka ai bai riga mutu ba ku to suka ce dalilin wannan ba za ta Allah ya tsine ba ba واستدل بعضهم بهذه aya. waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan aya innal ladina kafaru wa ma kum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in lalle waɗanda suka kafarta kuma suka mutu suna kan kafirci ashe wanda bai mutu yana kan kafirci bai ba za su yi an gane wa qala ta'ifatun ukhra wasu malamai suka ce bal yajuzu la'nul kafir al mu'ayyan bal ya halatta tsinewa kafiri mu'ayyani ka ce wani kamar trump din da netanyahu ka ce allah ya tsine musu suka ce ya halatta واختار ذلك الفقيه أبو al-Arabi al-Maliki, babban malami abubakar bin al'arabi al-maliki wanda aka ce mazhabin malikiya bayan imamu malik ba wanda yawan mazhabin hidima kamar shi amma ita wannan shine shi abin da ya zaba duk arnan da cutarwarsa ta bayyana ga musulunci ka ce Allah ya tsine ma an gane walakin na hajjajja bi hadisin fiye ba sai da ya kafa hujja da wani hadisi wanda akwai rauni a cikin wastadalla ghayruhu bi qawlihi alayhi salam wani Ibn arabi al ya kafa hujja da fadar manzo Allah sallallahu alaihi fi sahih bukhari a cikin sahih bukhari fi qissati alladhi kana yutabi sakrana fayahudduhu cikin kistar wannan mutumin da ake zuwa da shi a cikin maye sai annabi ya masa haddi fa qala rajulun wani mutum da ya ga yawan kawo shi da ake ya yace la'anakullah Allah ya tsine masa ma aksara ma ta bihi wanda mafi wa aka fi yawan kawowa ya ta giya fiye da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال la'anu karka tsine masa, كركت إلي مسا فإنه يحب الله ورسوله me ya hannata ba za ka tsine masa ba dan ina son Allah yana son manzansa kanu suka ce to fa'illatul man'i lil'anhi abinda yasa manzo Allah ya hana a tsine masa bi annahu yuhibbu Allah wa rasulahu dan ina son Allah da manzansa fa dalla ala anna man la yuhibbu Allah wa rasulahu yul'an wannan sai mun wanda duk baya son Allah baya son manzo Allah sai a tsine mishi da kuma ni ma da ita ce fahimta ta da da waɗannan 'ya'yan karnukan 'ya'yan aladu da da abin nan inda suka sa musulunci a gaba Allah ya tsine mafiya sun hada musulunci sakat sun hada musulmi su fara wannan fa'a yan wa masu albarka ba manhaji ba ne mutlaki na ahalus sunna inewa mai sako da tsinewa wanda yake mai laifi da tsinewa ɗaiɗaikun mutane a karan musu ta yadda za ka dinga nuna wani kashe Allah ya tsine ta sai mutumin da cutarwarsa ta bayyana ga ainihin ga musulunci ta bayyana ƙarara a fili wanda ya halitta a tsine shi an gane amma da za ka yi ɗaya kuma shi ya fi karo roƙi Allah ya shi an gane ko sai dai ka san ba duk zuciya ta take iya ɗaukar wannan Allah ka dace da na mana wa ilahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ilahukum ilahu wahid kuma ubangijinku abin bautar ku na gaskiya abin bauta ne guda daya la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya da cancanta da shi ar-rahmanu mai gamammiyar rahama a duniya ar-rahim mai kebantaccen jin kai a lahira ta'ala an tafarrujihi bil ilahiyya Allah madaukaki na labarta kadaituwarsa da allantaka abin bauta wa annahu la sharika lahu wala adila la cewa shi ba shi da abokin tarayya ba kuma abokin gwada nauyi a tare da shi bal huwa Allahu al-wahid al-ahad al-farru samad bal shine Allah kwaya daya tilo daya daya abin nufi da bukata alladhi la ilaha illa hu wanda babu abin bautawa da gaskiya da tantanta da dacewa sai shi wa annahu ar-rahman kuma lalle shi Allah rahmarsa ta yi komai ar-rahim kuma yana da kebantacciyar rahama wanda zai yi ga waɗanda ainihin suka bi shi ainihin suka bi manzanninsa suka bi tsarin da ya aiko da shi sau da kafa ba tare da yin fitar kafa وقد تقدم تفسير هذين الاسمين fi أول sura, tafsirin waɗannan sunaye guda biyu ya gabata a farkon wannan sura amma nan wahani ne shi ibn kasir ya samu an gane me wa abin da ya samu ai mu wuce a farkon suran nan inda muka ji ar-rahmanur rahim kenan ina nufin kadar Allah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim aya nan ya kai bayanin waɗannan kalmomin ko na ar-rahman da ar-rahim subhana man la yasfu wa la yakfur وفي الحديث يا ذو أكرم حديث عن شهر بن حوشب ده شهر شهر بن حوشب أنا اسمع بنت أبي بن يزيد بن السكن daga asma yar yazid yar asakan Allah ya kara masa yadda har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce ismullahi la'azamu fi hatain al-ayatain sunan Allah mafi girma ina waɗannan ayoyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim da kuma alif lam mim la ilaha illa hu al-hayyul qayyum Allah la ilaha illa hu al-hayyul qayyum yace sunayen Allah suna waɗannan ayoyi guda biyu to waɗanne ne sunayen ar-rahmanur rahim da al-hayyu al-qayyum an gane hadisi yana cikin sunan nabi dawo hadisi mai lamba 1496 ina cikin sunan tirmidhi hadisi mai lamba 3478 kuma imamu tirmidhi ya ce hadisin hasanun sahih hadisi ne kyakkyawan ingantacce an gane الله ya إن في خلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسهاد المتخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نعم بارك الله فيك الله يتعين في خلق السماوات والأرض lallai cikin halittar sammai da ƙasa wakti lafin laili wannan ha da sassaƙawar dare da rana ta yadda wannan zai tafi wannan gizo lati Lati تجري في bahari hakanan cikin sha'anin jiragen ruwa manya-manya da suke gudana kamar atafa a cikin kogi suna ɗaukar makare da mayan fa'unna da abin da zai amfani da mutane na daga kayan amfani wa ma'an zalallahu minas sama ilin ma hakanan cikin sha'anin abin da allah ya saukar daga sama min ma'in na daga ruwa ba ya bihi arba ba da mautiha sai irayar da ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta bayan ta kekashe ta bushe wa su fiha haɗin kulle dabba haka nan cikin sha'anin yadda Allah iwatsa kowace dabba duk wani abu mai tafiya ban ƙasa a cikin ƙasa su tafsiritir riyahi haka nan cikin juyawar iska was sahabil musakhkhari da giragizai hadari abin horewa bainar sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa la ayatin da kauni ya tuno lallai a cikin waɗannan abubuwa guda bakwai wallahi akwai ayoyi amma ga masu hankali خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر ما يقولنا ما انزل الله من السماء من ماء فاعل الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتسليط الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض أخي آيوي أما تبي حكرا إن بهكذا سيسي توجوا مسلم أنفانا للحمولة ya shekara goma yana hankalta ya shekara ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in tamanin tasa'in ɗari amma bai fahimci komai ba Allah ka tsare ثم ذكر dalila ala tafarruhi bil بالإلهية sannan Allah ya ambaci dalilin da isa ya kaɗaita da cancantar aibota gare shi ba ya ce Allahu la ilaha illahu ba ko wancan ayar da ta wuce wa ilahukun kai ilahun wahi. la ilaha illahu ar-rahmanur rahim haka nan da gangan haka kuru haka siddan ifada sai in kana da haka siddan ne sai ce to kalli waɗannan abubuwa wa ka sani wanda ya waɗannan abubuwa waɗannan fokastar da suke fokastar za a yi ruwa za a yi kaza kaza ba zai rufe a sashen ba ya su ba masu hasashe ba ko masu saukar da ruwa ko masu hadari an fahimta jama'a wane ne ike yin wannan abin da masu be a power beyond that a shi abin ba zai iya yin kansa ba kuma a nan ban ƙasa ba kaga wanda yake yi ba to wannan ya nuna maka akwai wani wanda yake yi to me yin wannan din a shi ya kamata ka nika wuya da shi da aka yi ce sun mazakarar dalila ala tafarrudihi bil ilahiyya sannan Allah ya faɗi dalilin da yi da'awar shi kaɗai za a bautawa bi tafarrudihi bi khalqi samawati wal ardi wa ma fihima da saboda kaɗai tuwarsa sai ka ce bi bi wa saboda kaɗai tuwarsa da halittar sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu waɗanda suke da lissafi eh, musamman na ala za ku ga ya sa tsakanin eh, baka biyu bai ta faru da hidin saboda ko tun babu wannan kawai <clears throat> sun ma zakarar dalilin ala tafarrudi bil ilahiyya bi khalqis samawati wal arzi wa ma wa ma bai na zalika da abin da yake tsakanin haka ma zara'a daga abin da Allah ya dasa wa bara halitta isirar min al makhluqati na daga ababen halitta addallati ala wahdaniyati wanda ke nuni zuwa ga kadaituwarsa subhanahu wata'ala ba qala ta Allah yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ya'qilun yaqulu ta'ala Allah yana cewa inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin sha'anin halittar samai da ƙasa tilka fi latafatiha wa irtifaiha isa sama isa sama ku ga yadda ta yi taushi ku ga ku ga yadda ta daga sama wacce sai ha da yalwarta duk yawa mutum akwai wanda ya taɓa zuwa ƙarshen sama ita yau ya zo nan da iyakar sama ya ƙuri waka waki da hasta ya rafi da taurari na sama waɗanda suke gudana wasa wabiti da waɗanda suna tsaye ba sa tabbatattu ba sa motsawa wa daurani falakiha da yadda falake hanyoyinsu ke jujjuyawa wa hadhihi al da duba ga wannan ƙasa fi kasafatiha wajen kaurinta wani sifatiha da gangararta ha da duwatsunta ha da tafkunanta da kogunanta da rafukanta wa fariha da dazuzzukanta wa hadiha da ainihin shimfadaddun duwatsu wa umraniha da waɗanda suke wuraren da suke gine-gine wa ma fiha min al-manafi' da abin da yake cikin ƙasa na daga ababuwan amfani wanda ka iya faɗa da wanda ba zaka iya faɗa ba wa ikhtilafil layli wan nahar da sassaqawar dare da rana ha hadha yaji'u thumma zabu ya zahabu wa yakhlufu al waya wa ya wannan izo sannan ki tafi ɗayan izo ya biyo bayansa a madadinsa la ya takharu anhu lahza a tsarin ba wanda yake latti daidai da kiftare ido kama kala ta'ala kama inda Allah madaukaki sarki yace la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar وكل في فلك يسبحون ياسين الأربعون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر bai kamata ga rana ta riske wata walan lailu sabiqun nahar kuma bai kasancewa ga dare a ce ya riga ya rana wa kullum fi falaki yasbahun kowanne a cikin hanyar ta yake nan kaya kowanne tafiyar sa yake wannan yi biyo hanyar su wannan yi biyo hanyar hanyar jirgi daban ta mota daban sura ta 36 sura ta yasin aya ta arata ta'aratan yatulu haza, wa yafsuru haza. wani lokacin wannan ke tsayi wannan ke gajarta wa taratin ya kudu haza min haza sun mai ta ƙara ba wani lokacin wannan ya karɓa daga wannan sai daga baya zo su biya bashi wani lokacin ta kaga dare ya mai ya fi rana tsayi wani lokacin kaga rana ta fi mai dare tsayi to a lokacin da aka samu wannan ka jira za su zo su rama kowanne za a biya shi bashi kowanne bashi ne ita zai biya an gane kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil layl yana shigar da dare ko cikin rana kuma yana shigar da rana cikin dare alhajj 61 سورة الحج سورة عشر نبيات تسل لها أي يزيد من هذا في هذا واتو الله إنا إنكاري دقونا تكون ومن هذا في هذا إنكاري دقونا تكون ودنن دك دمس زمن تو نيجريو ba wai don ka ji daɗin bacci ba ne in dare aka ƙara maka ba wai don ka samu space ka je ka nemi duniya ba ne in ranar ta ƙara tsayi ba don wannan ba ne akwai wani abu da Allah yake yi wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'un da quranin jiragen ruwa da suke da suke gudana cikin ruwa suna tabirtse da kayayyakin amfani da bai amfani mutane ai fi tafsiril bahri wato a cikin hore kogi lihamni sufuni wajen ɗaukar manya-manyan jiragen ruwa min janibin ila janib daga wani ɓangare zuwa wani lima'ashin na saboda ah, rayuwar mutane walin tifa'i ma inda ahli zalika al da kuma amfanuwa da abin da yake mutanen wancan mutanen wancan yankin suke da shi a ji a dauko a kawo wannan yankin wa naqli haza, ila haula'i a kira a ɗauki abin da ike nan akai kai zuwa wajen waɗancan inda ula'i wa ma inda ula'i ka ila haula abinda yake wajen waɗancan a ɗauko shi a kawo zuwa ga waɗannan duk Allah ba yin ba haka kawai akwai manufa wa ma anzalallah da haka nan abinda Allah ya saukar minas sama'i daga sama min ma'in na daga ruwa ba ya bihin arda ba da mautiha sai irayar da ƙasa da wannan ruwan bayan ta mutu كما قال تعالى كما عند الله يتي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ياسين ثلاث وثلاثون إلى ست وثلاثين الله يتوى آية لهم الأرض الميتة آية تفقريت matacciyar ƙasa ma'ana busasshiyar ƙasa ke ƙasashiya wadda ta bushe ta ƙeƙashe a hayayi na ha muka rayar da ita kamar haka ne in na mutu in ka mutu in kin mutu duk wanda ya mutu wata rana Allah zai rayu bayan an rayu da ita wa akhrajna minha habban muka fitar daga cikin kasar nan kwayar amfanin gona fa ya akulun sai ya zama to daga wannan ƙwayar amfanin gonar suke samun abincin da za su su su rayu asali daga ina ka fitar daga kasar da ta mutu an fahimta idan an fitar maka da abin da ka ci karayu daga abin da shi matacce ne a shi a ce in ka mutu za a tare da kai shi sauki ko saboda ne waccan kasar ta mutu aka rayu da ita aka fitar maka da abin da kai ka ci karayu rayu a fahimta to in ka mutu an ce za a rayu da kai mai mai abin mamaki babu an gane waj'alna fiha jannati kuma muka sanya lambuna da gonaki min nakhilin na daga dabino wa anabin da inibi wa fajjarna fiha min al'uyun kuma muka ainihin gudanar da idaniyar ruwa ɓangaren tafkuna ɓangaren koguna ɓangaren rafuka bangaren magudadai ga sunan hanyoyi daban da mutane suke samu ruwa su sha rayu duk aka yi mana haka a cikin ƙasa yanzu ka ji waɗansu gurare wata ɗaya nan baya wani abin tausayi amma da aka fara ruwa ga ruwa yana kuɗaɗe kasa-kasa ga shi nan a tafki ga shi nan a rafi ga shi nan a kogi ga shi nan ga shi nan ko'ina ga ruwa na an kasa. Allah ce liya ya kunu min samari mun yi wannan dan su ci daga ɗan itaciyar ƙasa wannan da ta mutu wa ma an yi na tuwa kuma wannan abin hannunsu bai aikata ba afala yashkurun yanzu ba za su gode wa Allah ba da kasar ta kashe wa iyo muku ruwa daga sama tara in bai da kuka je kuka yi shuka kowa ne da yin shuka ya samu da ya kai kai ka samu shi ya rasa duk ba shuka kuka yi ba Kuma mun fahimta jama'a ashe wannan ina gaya maka lallai waɗannan abubuwan da suke faruwa akwai wani ƙarfi a bayansu to wani ƙarfi ne wannan ƙarfi ne na Allah subhanahu wa ta'ala afala yashkurun yanzu ba za su gode wa Allah ba subhanan ladhi khalaqa al-azwaj kullaha sarki ya tabbata ga wannan da ya halicci komai kowanne irin abu nau'ukan sa guda biyu gaba daya mimma tunbitul ardh daga abin da ƙasa ke tsirarwa wa min an anfusihim hakanan daga kawunansu wa min ma la ya ya'lamun da ma daga abin da ku sani duk wani abu da ka sani iri biyu ne aure namiji da mace Allah Allah rama yace haka Allah ya yace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun daga kowanne abu mun aure mun halitta aure domin ku hankalta domin kuwa azar yanzu kaga wutar da kake ganin ta in ana so ta bayar da nagartaccen haske ya hada ne guda biyu ta hada macen da namiji Allah da aka yi cewa mimma la ya amma. wai aka ce positive da negative to wanne ne positive wanne ne negative macen ce negative namijin positive ko macen ce positive namijin ne negative na ya tambaya ba ku bani amsa tana da aure kuwa ko ba za ka ji tsoron ka ba ka so ka je ka ajiyar da ke tbc a gida ko a sashi ne ba Thank you. ita to wai nan gudun da ya ba a an dai aure a wuri to an dai haɗa aure a wuri to da haka za ku ga haka ake ne murda ake haɗa su ku to to da haka sai sai kai ta sura ta sura ta yasin aya ta talatin da uku, zuwa talatin da shida. Allah ya ce wa basa fiya min kulli dabba kuma ya watsa kowace dabba a cikin ƙasa ai ala ikhtilafi ashkaliha wato bisa sabanin kalolin su walwani hada launukan su wa manafi'a da amfanin su wa sigari hada kankanta su kibari hada girman su wa huwa ya'lamu dalika kullahu Allah ya san waɗannan din gaba ɗayan su wa yarzuquhu kuma yana arzuka kowace halitta la yakhfa alayhi shay'un min zalik ba wani abu da yake koyuwa ga Allah daga cikin hadisi kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukake yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin hud as-sadiqa wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da ke tafiya a ban kasa illa ala Allah rizquha fa nauyin tiyar da ita na kan Allah Eh, to yan sai ku sha ba kan ko ko wata wata abu america ta yafi yaya uku sai ta tsayar da haihuwa sai aka je za a yi bikin babban ɗanta aka kera musu mota su hudu shi da kannansa uku shi kuma yan shekara arba'in da biyar sannan zai auren fari sun tafi celebration suka faɗi suka haihu suka suka suka suka gaba ɗaya su suka to sai ta ce tana yi wa duniya da siya da abubuwa guda wasu ta ce mari very early sannan deliver as, as much as possible an gani. ta ce and use different vehicles an kuka tashi ta ce ka yi aure da wuri kaga wannan ɗan nata ɗan shekara arba'in da biyar da ya aure da wuri a yanzu ya fara auren da yaya ko to kuma yin sannan zai auren fari ga ba shi da kowa to sannan da ita da ta tashi haihuwa ta daure ta haihu ko da sau dozin ga mu babu da ta yi mu da zalla mu dozin ta haife <laughs> ko to kaga ita ma da ta yaka da waɗancan hudu da suka mutu ayyukan Allah akwai ne two over three suna ne da amma ta haifi wata ta ce su yi tunda ita ce take tsara rayuwa to sannan ta ce wai use different vehicles in kuka tashi awa abin hawa kar family guda sawa abin hawa daya wance wance in wannan ya mutu to wancan ya tsira to ka ai wata kullu min abwabi mutafarri ita ta dauko formula ita ta dauko formula annabi a kurke a to ai ta uwar bada ta gani an gane darasin duniya ne ya abin nan wai ana so a gaya ma ka kyala Allah ya tsaka da kai duk wata hikima duk wata dabara yi saranda ba wani abu da za ka yi an gane Allah yake wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah ya san duk matabbatar kowace dabba ina take zuwa ta kwanta ta kwana ina za ta tashi a ina ne za ta yi ban kwana da duniya wa mustawda'aha da wurin ban kwananta kullun fi kitabin mubin kowanne daga cikin wannan ina nan a cikin littafi bayyananne wanda ya fayyace komai shine lawul mahfuz sura ta 11 aya ta 6 wa tasrifir riyahi da juyawar iska ai taratan tati bil rahma wani lokacin iska ta zo da rahma wa taratan tati bil azab wani lokacin iska ta zo da azaba taratan mu mubashira wani lokacin ta zo tana mai albishir bai bayna yin sahab gabanin tasowar giragizai wa taratan tasuquhu wani lokacin za ta tana koro girgija hadari wa taratan tujammi'uhu wani lokacin tana hada shi wa taratan tufarriqu wani lokacin tana rarraba shi wa taratan tusarrifu wani lokacin tana juya shi thumma taratan ta'ti min al-janub wani lokacin ta zo daga kudu wa hiya shamiya ita ce iska yar sham wa taratan ta'ti min nahiyati al-yaman wani lokacin ta zo daga bangaren yaman wa taratan saba wani lokacin ta zo da tsakon kwani wa hiya ita ce wata daga gabas allati tasdimu wajh al-ka'ba wadda ita ce take bugun fuskar ka'aba rasa da bur. wani lokacin ta zo ta baya wa iya garbiya wadda take zuwa ita ce wadda take zuwa ta bangaren yamma ta fido min na nahiyati duburin kaaba tana shigowa ta bangaren bayan ɗakin kaaba wa san ma kullaha bi hasbi mururi halin kaaba duk waɗannan iskokin da ku iska da kuke gani ana ba su suna ne gwargwadon inda suke zuwa kaaba an gane wannan tana zuwa ta nan wannan tana zuwa ta nan wannan tana zuwa ta nan da haka ba daga garin ku aka ɗauka an gane na sannafa nasu fi riyahi wal matsari wal anwa'i kutuban kasira malamai su ne annasu ana da yake mutane sun yi wallafa a cikin abin da ya shafi nau'in iska da gudanarsu wal matsar da ruwa wal anwa da taurari kutuban kasira su rubuta littafai masu yawa fi ma ya ta'allaku bi lughatiha cikin abin da yake da alaka da yaran su wa ahkami da hukunce hukuncin su wa fasu zalika yaqulu a huna mutum sai mun yi bayanin hakan anan zai yi tsayi kware da gaske da haka an dai nuni zuwa ga haka din kawai wa sahabil musakhkhar da ainihin giragizai waɗanda suke ababen sarrafawa bai na samai wal'ar tsakanin sama da ƙasa a sa'irun baina samai wal samai wanda gashi nan na tafiya tsakanin sama da ƙasa yusakharu ila ma yasha Allah ana horar da hadarin zuwa ga abin da Allah ya ga dama min al-aradi daga kasashe wal amakin da gurare kama yusarrifu ta'ala kamar da Allah yake sarrafa shi inda ya ga dama la ayatin liqaumi yaqilun lallai akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankaltuwa ai fi hadhihi al-ashiya wato a cikin waɗannan abubuwa milalatun bayyanatan ala wahdaniyatin ta'ala akwai hujjoji da suke bayyana ainihin kadaituwar sarautar ubangiji subhanahu ta'ala an gani ina ga za kwana na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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله